السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول من الله تعالى دي سجع وانا بوطن دي الشجاع الشكرة تدبو ايب دي يكدو درى الثلاثين نا بكو كمي كدس بكو بوطن ديسمبر الشكرة تدبو يكدو درى wanda ne darasinmu na uku a wannan karo darasinmu na tara a cikin wannan littafin mai albarka a darasin da ya gabata mun tsaya ne a kan magana na abin da ya shafi addini cewar addini yana da matakaiya guda uku mataki na farko shine musulunci mutum ya zama musulmi daga nan kuma sai ya daɗa samun matsayi a addini din sai kuma ya zama mummuni magana sai ta ɗayin gaba a cikin addini don sai zama muhsin da Allah ta'ala yake cewa inna Allah ma'a allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun wannan shi ne abin da suka shi magana akan addini da dalilan da malam na kawo Allah ta'ala ya shi da gafara kullu kullu akan kowace gaba da kuma hadisin da biyo babin baki ɗayan shi da shi hadisin Jibril wanda malaka Jibril alaihi salatu salam. ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sifa ta mutum mai sanye da kyawawan tufafi da cikakkiyar tsafta yi ne waɗannan tambayoyi din to dama idan ba manta ba shi littafin ya gini ne akan abubuwa guda uku abu na farko ma'arifatul abdi rabbahu bawa ya san mahalicinsa ya san ubangijinsa domin idan bai san shi ba ya za a yi bauta mishi kun bai wannan wannan jumla da na faɗa ba wai na hararo hadisin tarihi ne kamar an ta biji ban an ta biji ne wannan bai lam ta'arifi ne kuma ta biji ne hadisi ne da kana bari ba mun gano mun da ke kuma maharar da Allah ta'ala ne fa'alam annahu la ilaha illa saboda haka sai mataki na biyu abin nan abu na biyu ya zama na mutum ya san addini shi kuma sanin addini ba sanin addini ne da ake yi mutum ya taso gidansu musulmai bane shi kenan shi ma ya dora akan inda ya taso ya ga gidansu suna yi kun gano wannan sau da yawa mun san mutum za ga gidansu ya yi fice a karatun boko amma idan aka fi ya ake kuma an sa su a makarantar sun je sun yi so inda a ce ko idan ka tashi gidanku gidanku suna musulmai ba buƙatar sai ka ƙara karatu na addini to ya za kuma gidanku sun fice a karatun boko ai da sai ku zauna kawai haka ne kuma haka bane so tashin da mutum yi a kan cewar shi musulmi ne alhamdulillah rabbil alamin sai ya tsora a karatun addini shi kuma karatun addini ya shi a akwai karatu na mutum ya ce ma kan jahilcin abin da ke damunsa wannan wajibi ne babu wanda aka dauke ne wannan kisa abdurrahman al-aqdari yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasawuf imani bayan ya gyara imani wannan gamammiyar ka'ida ce akan kowa da kowa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan kuma ya san abin da zai gyara wato babban da ke kan shi ba wajibin da ke kan kowa da kowa ba gano wani da ke ko abin da ke wajibi a kan shi ka kanu sala kuma hukuncin hukuncin sallah dole ne ka gyara shi domin idan gyara hukuncin hukuncin sallah ka ba don wani ya gyara nashi gyaran da wani zuwa kuma ba ne ya zama gyaran nasa ba mun bai wannan sannan kuma abin da za ka sa a gaba ya zama na kakar su tashi ya ka wannan shine matsayi na addini mutum ya san addinin sa dan ba sa addini ba zai iya ba shi kariya ba in bai sani ba asali man ya tashi ba shi kariya kuma sai ya zama ya gurgunta addini ne mun gano wannan wannan ba komai ya faɗi shi ba jahilcin addini sa ba a addini akan jahilci ba a addini akan al'ada haka maka taso ma ga gidan malami ai gidan mu gidan malinta ne ko gidan malinta ne sai an yi karatu kun gano wannan yawa saboda haka mutum sai ya dora ilimi na mutum ya cire ma kansu jahilcin abin da ke kanshi wannan wajibi ne akan kowa ilimi kashi na biyu na mutum ya zama mala shi kuma ya zama ba wajibi ne akan kowa kun gano wannan ilimi na ayi karatu sai dole mutum ya zama mala wannan ba wajibi ne akan kowa idan aka samu ɗaiɗaikun mutane suka tsaya to shi kenan sun ɗauke ma sauran sai dai idan an yi tambaya a addini to shi tun da ya san karatu i wasu ce na kan hijabinci ba karatu i nawa zama malami ba idan ana magana kan addini sai ishu imana eh tun da karatu shi ne ya cire maka hijabinci ne idan akwai maganganu goma akan matsala shi in ya san ɗaya kyakkyawa shi kenan sai kuma da bakinsa in an yi magana ya ce wannan magana ce ta malamai kun gane wannan saboda shi ma ya san karatun da iya ne ya cire da kan jahilci ne ba karatu ne ne ya zama malami ba da an kawo ta magana ce a ji a samu malami ku tashi ga mota ta nan jin samu kamar mu ji mu samu malami kun gane wannan da ke ko to wannan sai ga al'umma ta zana lafiya amma kai ilimin ka tashi ne dan ka cire mutum ta jahilci sai malamai suna tattauna matsala sai ka ce za ka samu to wannan ka ɓata ruwa ne ko ka gyara shi ba ta hawa mai mutum kuma anan kowa ya san matsayinsa kowa shi karanto shi ya fara a wanda aji yake yana aji ne cire makan shi jahilci ne ko kuma yana aji ne ne ya cire makan shi da sauran al'umma fara jahilci bayan da mala ya gama wannan sai kuma ya zo mataki na uku a cikin al'usulul salasa yanzu mun zo asali na uku kenan mun zama asali na farko takaitaccen bayani a wannan lissafi ma'arifatul abdi rabbahu mataki na biyu ma'ana asali na biyu kenan ma'arifatul abdi dinahu yanzu za mu shiga kuma ma'arifatul nabiyyikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine mataki na uku mutum ya san annabinsa annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka san shi domin sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da cikin manya-manyan abubuwan da suke gaba gaba wurin kare imani jahiltar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin abubuwan da ke nuna tintirancin jahilcin mutum akan haka Allah ta'ala yake yake zargin mutanen masa yake an lam ya'rifu rasulahu ko kuma ashe su ba san manzon ba da aka turo musu bane jahiltar manzon da suka yi yana cikin abubuwan da ya kara musu tsundura cikin kafirci domin inda sun san wannan annabi mai girma ba ba su yi ne ɗanyen abin da suke yi ba kun gano wannan da kyau to yana da kyau mutum musulmi ya san annabin shi aƙalla idan aka tambaye ka yi mana takaitaccen bayani akan annabin ka a ce kana da bayanai na abin da mu minti talatin za ka iya yi ba tare da ka dinga yin mai ba kuma kana koro abin da yake ingantattu ba ɗebe ɗebe ba kun gano wani amma mutum kawai ne suna annabin sa sunan shi muhammad mai ya karin bayani kuma ya ce ma muhammad mai ya karin bayani bai san komai ba ya ci shi yana arab na yana tsamaka ne haka kun bai wannan wannan mutum ya rasu akan irin wannan abin akwai mummunan al'amari a tambaye ta annabi ga kawai ba ka sani ba wannan akwai mummunan masifa akan wannan domin sai an tambaye mutum وأن كل مقعد مسؤول من الرب وما الدين وما الرسول وعند ذلك يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويمكن المرتاب عند ذلك بأن ما موجود به المعارف ذلك أن نبغى نقول بكسان نبغى صلى الله عليه وآله وسلم بكسان فلالة شبا بكسان مصرين ثم تنهي يأتي أشياء الأمة ما ليك سوى الأصل الثالث أصلي نأكل domin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zaka ta'ama iman man rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rasula kun ga abubuwa no kenan uku manzo Allah shine nabi shi ne abin da yake sace haka na cikin zikirai na safa da kake yi wani ma rabbi billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar wadannan abubuwa guda uku shine abin da malam yi musu bitar da ce al-usulu as هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة أفضل صلاة والسلام ما هو وهو محمد بن عبد الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه wa alihi wa sallam ma'ana yanzu shi muhammad wannan shine babban suna daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da wasu sunayen banda wannan wanda ya sanya mashi wannan sunan shine kakan wa kenan Abdul inda huwa Muhammad bin Abdullah shine baban shi kenan shine domin Abdullahi ya rasu ya kuma ga Allah ta'ala tun kafin a kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala yake cewa abin nan alamai ji ji dake timan fa'awa domin tun yana cikin ma mahaifin shi ya rasu ka kuma tun bayyana zai ɗaga kafa ya ce ai shi ma raya bane ta ihu yana malaki ko kawai addini ba ai yanzu a ne yi addini yana son shi ne maraya shi ne maraya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maraya ne amma dubu irin harkin da ya zo da shi duniyar nan zan wannan wannan hasken kuma har zuwa ranar tashi alkiyama kuma ba za a taɓa samun duhu irin duhun da ya zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da aka haife shi wata ta karɓi haihuwar ma'ana ungozo mana ta karɓi haihuwar ta ce ashifa bintu ama ashifa bintu ama ita ce ta karɓi haihuwa ana haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wani irin haske ya fito daga goshin mahaifiyar shi sallallahu alaihi wasallam sai da ya haska tun daga birnin maka sai da ya haska kasangun da ke birnin sha ba karaman nisa ba ne sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci kakan shi abdul musali ya sanya mai suna muhammad domin a ɗin gudu ne in gano wannan ko rana ta bakwai yi mishi gaciya ya sanya mashi wannan suna muhammad ya kuma yanka mashi alkisa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ji Allah wala da sunaye wannan shine babbar da cikin sunaye suna na biyu shine ahmad wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismihi ahmad kun ga wannan suna na uku yana da cikin sunayen shi al-mashi alladhi yaqullahu fihi al-kufra mai gogewa wanda Allah ta'ala yana goge kafirci da shi haka yasa ba hadisin muwatta shine kitab na kafi kitabu asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wasallam kitab mai zaman kashi imam maliki wal anas ke buɗe a cikin wata yace wannan kitabun zai yi bayanin sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ma'aikin Allah ya ce ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza yace al'aqib daga cikin sunan shi akwai al'aqib na nauke ma na uku wanda za a kashe kowa bayan an tafi shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi da kabari to sai kuma kowa ya biyo bayan shi kun gano wannan ke ko da dai sauran sunayen waɗanda suka inganta a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kasan sunayen Allah ba a kankan ba ana tsara Allah ta'ala sunayen ko ana rage mishi dan ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha haka suna sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka tsara karkare ka tabbatar ne da sunan shi kun ga lokacin sunan shi da'a yana ce ya fara maka eh an ka ce sunan shi ya fi ɗaya mace ya fara maka kun gano wannan shi da dalili shi da yace sunan shi da'a Allah ta'ala ce da'a ma anzalna alaikal qur'anan bashta to dan saboda Allah ce ma azna alaika da musaukarwa a gare ka wannan shi nuna mai ba sunan manzo Allah kuma bayan kullum yana karanta a tafsiri alif lam mim Allah a'lamu bi muradihi zalik to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne ma alif lam mim kenan ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة إبراهيم يوم ذلك في سنة ألف لام را كنا وكس على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من يتشار ورسولة ونسك تبقى السنة كما الله صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب شيء عبد المطلب سنة شيئا shaunatul hamd kun gane wannan kenan ko saboda baban shi ya zo da shi ne lokacin da baban shi ke tafiya da shi ya zo ya taho da shi abin nan kenan ya zo da shi shafin mutsali yana bayan abin hawa na mahaifinsa da ya shigo garin masa sai aka ga ai ga shi nan ya shigo da wani a bayan sa sai ake kiran wannan na bayan nashi wannan kenan ake kiran shi abdun mutsalif abdun gawa ne nawa na al-mutsalif to sai wannan sunan ya rubuta a sunan shi abdul mutsalif amma asalin sunan shi sunan shi shaida ta shi wato shaida wato shi don hashi hakan nan kuma shi kuma kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakan shi na uku sunan shi hashi shi kuma hashi sunan shi amr saboda mai ake kira shi hashi to domin yana haɗa ma alhazai nama idan sun a haɗa gari da nama a musu abincin da za su to wannan kwaɗawa da yake yi shi shine ismul fa'il kenan na hashama wa hashim hashim amma asalin sunan shi amr amr ainihin mimun ra'un wawun wa hashimun min quraish shi kuma hashim yana da cikin qurayshawa ana sai mu danyi hashiwa a kasa kadan ni dai na ya ce da ya ga kawo daidai wurin hashim din nan sai ya sa lamba a ƙasa sai ke cewa lam yadkur mu'allif rahimahullahu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama illa jaddai malam muhammad bin abdul haq kakanni biyu ya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakan shi na farko shine abdul muttalib kakan shi na biyu hashim sai ce to yanzu gashi na zan koro masa sunayen kakannin manzo Allah صلى الله عليه وآله وسلم يتي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان لو كان الكلفة بقى. nawa kenan ashirin da biyar kenan ko kasa da ko suna da haka kuma muhammad bin abdullah bin abdul muttalib da bin hashim bin abdul malak bin qusay bin kilab bin marra bin ka'ab bin lu'ay bin ghalib bin fihr asa mun gona kenan bin malik bin nabar bin kinana bin khuzaima bin mudrika shakir bin ilyas bin mudar كنا كوا كنا معك كنا عدلان عشرين والله رب العالمين ما بدك تقربا فنوكا لا هم كوا كوا جينا ما هو ما بدك تقربا يا نعم سوني أبن دسك إن جم تجارو كنا رنا كوا أما سر كلا سنا رونا وين أقوى فعمل إسماعيل عليه الصلاة والسلام أما عدلان أوع شي وانا كن أوع وانا كن أوع بإسماعيل ana bin ka bashi dalili amma tabbas dalili yana nuna cewa yana bujinuwa zuwa ga Allah Ismail alaihi salatu wa salam idan wata nazara na muka kawo dan karatun sira na littafin muktasar siratul rasul sallallahu alaihi wasallam na al-maqdisi wanda ya rubuta umdatul ahkam ya kawo shi kuma ya rubuta da wani ibn hazm iya ne ta duk malaman sira sun yi tafi iya nan su ne adadin kakanni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma za ka ga ana fara kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun ibrahim kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun wa ana kun adam har zuwa ga annabi adam alaihi salatu wa salam to haka wannan abubuwa suna neman da gudu su da su ko su ba tambaya a tambaya a rediyo da suka ce kafa da suke kula da addini ai ba wani abu bane sai ya kawo shekara rana kawo rana rana kawo zai iya yi wa haka zai iya yi ba haka ba labari ne su ba ka ce labari ne zai iya yi wa haka ne kuma zai iya yi wa ba haka ba ne amma na ba zan sama haka ne ya ce wa hashim min quraish wa quraish min al-arab su quraishawa suna daga cikin gasar larabawa wal arabu min zuriyar isma'il su larabawa suna daga cikin zuriyar annabi isma'il alaihi salatu wassalam kun wannan annabi isma'il bin ibrahim annabi isma'il dan annabi ibrahim shi annabi ibrahim shine al-khalil badabin Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa takhadallahu ibrahima khalila tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi annabi Ibrahim wa ala nabiyina kuma ya tabbata ga annabin mu afdalu salatu wa salam mafi fitu tsira da aminci anan ubangiji Allah ta'ala ya albarkaci annabi Ibrahim domin ku lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jini ne na na annabi Ibrahim alaihi salatu kar kuma ku ga gogon mai da annabi Ibrahim sai da ya gama yi wa mahaifin shi addu'a ya gama kiran shi ya kai shi da'awa kulla kulla da'awa ya abaci ba wai ya abi ya abaci sai da ya gama kwararo mashi sai ce a rajibun an ɗan ala ya kama ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wa shi kuma to zai kawo da cin shi kuma lokacin da ya kaurace musu ya tafi ya basu wa har ma lahu ishaqa wa yaqub sai mai mushi rayuwa ta annabi ishaqa da ta annabi yaqub mana ka ga waɗannan haihuwar annabi ishaqa da haihuwar annabi yaqub ta faru ne bayan an kori annabi ibrahim alaihi salatu wassalam dai kenan kuma wa kullum ja'alna nabiyya kowannen su Allah ta'ala sun yashi annabi annabi ishaqa annabi dan shi annabi yaquba annabi don ga sai da Allah ta'ala ya musu ba wasu ba yana cewa wani dubu su da dubu su ba da suka yi Allah ta'ala suka yi Allah Ibrahim din gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya so shi sai kuma ya ba shi irin wannan kyauta to kuma bayan haka shirka ta bayan haka shi nan duk annabawa da suka biyo bayan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suna zuwa ne da sassa annabi ibrahim ko dai su zama na ta bangaren annabi yaqub alaihi salatu wassalam ta bangara annabi yaqub su ne gaba da annabawan bautu isra'ila ya ga annabi yaqub guda nawa eh guda goma sha biyu annabi yusufa mhm.

amma waɗannan goma sha ɗayan ka ce da su annabi ne to lallai suratu yusuf za su ga aljanna domin suratu yusuf su ne suke cewa qafatulu yusuf annabawa ne za su ce haka aw yuqrahu ardan yakhru lakum wajhu abukum wa takunu min ba'di kama salihin annabawa za su ce wa ja'u ala qamisihi bijalin sajidin yana da cikin sufa da annabawa a cikin eh annaba ba shi wannan qalu in yasri fa kada sarafa akun da mun kaburi duk annaba ba su wannan maganganu ba a gama da kuma shine gina a cikin shi gina an ba batutuwa kan su akan dini shi ne zai ce inna abana alfi dalalin mubin a kun billah annaba ba su wannan hmm? amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ya fito da kasar annabi Isma'il kun bai so ne da ke su annabi shi ne Isra'il da Allah ta'ala ce kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila shine Isra'il to kuma galiba annabawan bani Isra'ila su sun biyo da kasashe to saboda haka su kuma suke ganin tun da duk annabawa daga kasar suke zuwa to annabin ƙarshe ma ya kamata ya zo daga ƙaunar sai ya zo daga zuriyar annabi isma'il ya zo cikin laraba sai su wani ka ce na ba su yadda ba bayan kafin zuwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta ce ma larabawa akwai wani annabin ƙarshe yana ne yana zuwa idan ya zo sai mun haɗa kai da shi mun lallata wannan ma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'akum wa kanu min qablu يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءوا ما عرفوا كفروا منه الله تعالى وصول اجا الله تعالى يعرف بسيطة يا عمد الفرائي دك أنا باوان ايش كل ده باوان ايش فارب دك أنا باوان ايش بريش رغم ان الله صلى الله عليه وسلم بن بريش ان الله shi zuriya ne na annabi isma'il shi annabi isma'ila annabi ne kuma manzo wazkur fil kitab isma'il shi annabi ne kuma manzo sannan kuma sannan kuma baban annabi isma'il din annabi ibrahim shi ne kuma manzo ne biyu a cikin annaba baki ɗayan su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko dai ranar tara ga wata ko ranar goma sha biyu ga wata ko ranar biyu ga wata no kenan ko ranar hudu ga wata no kenan maganganu ne da ya ta a kan wata rana aka fi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi ittifaqi ranar litinin ne to litinin nawa ga wata kuma watan rabi awwal to amma biyu ga wata hudu ga wata biyar ga wata tara ga wata sha ɗaya ga wata maganganun tarihi yana kyau ne ya ya tuwa da yawa suna ganin tara ga wata kuma yana da ƙarfi sosai da sosai amma wanda fi shahara a bakin su sau da hakan ya zo da ranar ashirin da biyu ga watan afrilu wata hukum na shekara ta ɗari bakwai da hamsin da biyu haka ko ɗari biyar da wani kuma mun fito ta yi unguwar shi da sauransu wani homin salatu na wani al'amari salatu wa fito da sana ma'aikin allah su da aminci allah su tabbata a gare shi gaba ɗaya rayuwar da yi a duniya ya yi rayuwar shekara 63 منها أربعون qabala النبوة daga cikin su akwai shekaru arba'in cikin da ika ban an mata wa salatu wa ishiruna nabiyyan wa rasula yau shekara ashirin da uku yana annabi kuma manzo rokuna sittin da uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nubbi'a iqra an zama ta shi annabi da iqra aka ce iqra ismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ما لم يعلم يعلم أو يرسل أو الاستفارة سكر وأرسل بالمدثر an zama da shi manzo da almudassir da Allah ta'ala ce wa ayyuhal mudassir ko fa anti wa rabbaka fa kabbi wa thiyabaka fa kabbi kun gane nan anan malam yayi magana ya tafi akan tafiya da malamai suke cewa Abdulaziz abinda malamai suke cewa annabi shi ne mutumin da aka yi wahayi zuwa gare shi ba a umarce shi ne shi kun gano wannan don yau sun nufiya a shekara an zama da shi annabi da shekara wa ursula bil mudassir tun da an ce ko ba an zir to yanzu ya zama manzo kenan mun bai shi wannan da ke ko kuma da yawa malamai ba sallama ma wannan tarihin ba cewar annabi shine mutumin da aka yi wahayi zuwa gare shi kadai ba a umarce shi da isar da wannan sako ga wuta ba kun gano wannan babban dalili su shi da Allah ta ma'aiki Allah su rara amin su Allah su tabbata a gare shi yake al-ulama'u wa rasatul anbiya malamai maza da annabawa ne to su malamai suna isan wa ko kuma kowa ya karatu ne a zauna a jirgi eh suna isan wa ya nuna ma an daga suna ma eh suna wa ke sai dai malamai suna zo da sababbin sakonni eh a to wannan sai nuna annabi shine annabin da ya dora kan wani aiki na wani annabi da ya kawace shi zai ci gaba da isarwa kuma yana samun sako da wurin Allah ta'ala na wannan shari'a ta wannan annabi kun gano wannan da ko amma ba a bayo sabon littafi fil a kan wannan ba wannan shi ne annabi kuma Allah ta'ala na cewa wa kun arsalna min nabiyyin an wani sau da yawa mun tuno annabawa arsalna da lafazin arsalna من نبيين في الأولين دعوا من ان النبا يوم السلام تعالى يقولون أنبا أنا تروس أسير سبحان الله سلوكوا ما حتى أنا تعالى قد سورة الحج إنك سوى وما أرضى من نبيه ولا رسولكم إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينصح الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله عليه قال لو تبقى تقولوا النبي ko kuma manzo ya nuna annabi daban manzo kuma daban kuma kowanne turo shi ake yi. sai kuma da kuma ce annabi shi ne wanda aka aiko shi da wahayi ya tsora a kan ɗauki na wani annabi da ya garanci shi domin Allah ta hana cewa inna anzalna tawrata fina hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu والربانيون وابتدوا بمصروف كتاب الله وصاروا على الشهداء الله يقول إن أنزلنا توراة في أول الأمور للي من مصروف التوراة شو التوراة بود أقول بود أمور وعاد صدر أسارة أنا مصروف يا الله تعالى يقول وحكي بهم بكثيرنا أنا بعد يوم تدوجاء أبو موسى سيدوا المفروض يوم اللي تبي kaga su zama annabawa sun ba a ba su sabon sako ba in bai san sako yau ba amma idan aka zama annabi sabon sako in ka ga sun kaji to wanda zama annabi kuma annabi kura da mutu a tabbata a gare shi annabi ne kuma mako dan an ba shi littafi na alkur'ani mai girma kuma muhaiminan alimi hukunci na dukkan sauran littafan da suka gabata wa da makka garin haihuwarsa shi ne garin makka kuma malamai suka ce maka yake ce tsakiyar duniya inda za ka tsallake inda za ka ɗauke ruwa gaba ɗaya ci mana ta harma ruwa ba atlantic ocean da duk kusa su da duke da su a ta ɗauke su ki ba ya zama na a bar zanzanin ƙasa kai to makka za ta zama ita ce tsakiyar duniya kowa ga wata shirin shi mun sha mai tsaro ba su kira wani awa kowa ke kira da shi tashi ba kai tashi tashi ina ba aka ɗauke duniya ba su ɗayan aka ɗauke duniya ba ɗaya فأتوا الله بالنجارة أم الشرك بعثه الله وبيد الله تعالى يا أيكوش بالنجارة بدرجته بدرجته أتمنى أم الشرك أكار أبو الشركة ويوم يوم إلى التنشيط وأنا أكثر متى من الرياضة ان ترك الدين والدليل قوله تعالى دليل كثير بين الله تعالى بيتي كثير من الله تعالى بيتي Allah ta'ala ce ya ayyuhal mudassir ya ce wanda kake a mudassir domin a lokacin da wahayin farko ya zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana koyon shara ya zama la'aikar jibril a shi ta sa a sai ya abin shetar zai gida da shirin yana da yana ci da da khadija radiyallahu anha da ne da ne kimin da ne shi billi ne yake sun kai maka abin da ya zai suka ce ina babu yadda wani mutumin da ke da dabi'u irin naka ya zama da kuma ubangiji Allah ta'ala ya gari an taba shi ina jin wannan abin wani abu ne ubangiji Allah ta'ala ya ke mutunta shi saboda haka akwai tattanta maifa za ka fi gudun maifa ita ce ka shi mutu kuma musa shi wani tattanta maifa yana kan asar abin nan gudugudugun addinin yahudanci addinin kiristanci kaɗan ita shi ne min da kaya bin ibrahim kaɗan kaɗan ne ya rage a da larabawa ba kuma ce shi ya laga ala da tare da su duk mun yi na rasulun mun a tsakiyar wannan magabanci da yi Allah ala ya rufe al'umma da shi da yake da musu annabi da daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa wannan na musu ne shi ne na musu ne mala'ikatu jibril a yayin hijiranci sai ka ce ina ma ina nan da rai lokacin da mutanen ka za ka fitar da kai sai ce a yanzu shi za su da ni sai ke ce ai babu wani mutum da zai zai da misalin abin da kare da shi sai sun fitar da shi sai sun fitar da shi sai kuma biyar wannan sai wannan masu ne da ke a kan addini kuna jira makaranta ne ai addini shi ne ka karatu ka aiki da shi shi ne kai albarkacin makaranta amma dai kuma ke mutum ya karatu da kyar ya rabin kawa'idi ya ba yana ba da harbi yana ba da birni yana rubutu a cewa ne albarkacin makaranta yana masu albarkacin makaranta ba. Idan ka kuma za ka karanta da mutane addini. yace ina ma ina nan lokacin da za su fitar da kai wannan ke Allah wata rana idan muna da babin kira ya ku shakara ki da Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal mudaththir ya ke wanda kake annabi ko tashi ka anzir ko gargadi abin ba na yi mutane mutum ko ka anzir wannan jumla su ne suka fara zo su ne wannan ita ce aya ta biyu da sauka ba wanda ta ayoyi biyar da muka ambata a suratul alaq a babu ulumul qur'an ta suratul alaq ita ce sura ta farko sura ta biyu da suratul mudaththir da sauka mun da cewa da ke ko an samu tazara surar sauke su in kana da cikin ulumul qur'an sai da wani ya ce ai surar farko da aka fara saukowa sune ya yi mudaththir da shi ne ce a ya yi hal abin da ya fara da sura da kallon khalaq kuma da cikin da kanan shi kai ya da cikin karo bayan da ikira ta sauka aka daɗe wasu ayoyin bai sake sauka ba sai kuma ya yi mudassir ta sauka in muka yi la'akari da ƙirƙirar za ta tayar wahayi zama da cewa mudassir ita ce ta farko wurin sauka bayan da wahayi ya fara dawowa yana ta sauka a jijjere a jijjere a jijjere haka ne kuma aka gani. amma muka yi lura da al-ibtidaiya al-asliya asalin abin da ya fara ta tashi da ikra da su rabu da ladin khala zuwa da mazala sallallahu alaihi wasallam yake da shara ya je da su ta amwasa kuma yana zuwa da cikin watan ramadana na wannan ko a zuwan shi na uku a zuwan ne malaka jibril da zo mishi cikin watan ramadana aka shiga da qur'an shi ramadana da zai zula fi qur'an mun da wannan da Allah ta ala yake da shi bin tashi ta an ji ke gargadi da sake ko ba ko ba ba domin abin da ya sa kuka gana ɗan shi ke wannan da shi shi da ya kuke fakewa a kan shugaban halwa a ce ai ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga halwa ya je ko gashara jiya da yake gashara ya je halwa yake shiga nan tasliman tabaliyan kafai da tana da wuraren da ya kakka ma mutum zai gaje kaya ji da wannan ya rike wannan mutum ka mishi a sanar da rashi maki talatin da ɗaya ke kasan maki talatin da zai sa isa ba ko maki ne yake sa isa arba'in hamsin ko A kai akwai aiki a kai aiki ki a ce yayi ne arba'in ne a ce eh, eh, yayi ba a irin da mutum da kasan kuma da kyan maza da kira a kamar ne ta ke na ko shi ne 30 to ka ga da tsabajin ka san da zai kai labarin wata kyauta ba shi talatin kyauta me za ka amfani da shi sun gane wannan ko ka sallama mishi ba za Allah ya je hanyar shi ne ide shi uku a wannan wata watan ramadana shi kuma sai ramadana ya gama halwa ana yin fitar shi na duniya nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi suka da wanda ce in ka anzir ya sake komawa da sake komawa da sunan musa da sunan sai Allah ya kuma ya kama al'iza ya kama gargadi ya kama wa'azi ya kaza ya kaza da mai da gani ya su kuma mutane na duk da yana za su ana wannan magudanci ana wannan jahiliya ana shan jini ana cin mushi ana bauta mai lata da uzza a cikin kaza amma kullum a girki bai rike mishi gumakansu ba In gane wannan da kyau da kuma fita daga cikin su ba to shi yanzu mutum da ya fitar da cikin umma ne ne ne mutum ya zauna cikin al'umma yana ta wa'azi yana tsora musu hujja shi ne ya bi ko kuma ya fita daga cikin gari kai ya je can gefe ya zauna ya yi abin da ba annabawa ba su suke yi na annabi ne wani duk annabawan nan cikin al'umma su suka tsaya sai idan Allah ta'ala ya nufarci girka ce wannan al'ummar sai ya tsama annabi sai kuma sha biyu da su wa rabbaka fakabbir idan bijinka ka girmama shi da siyada ka fasashi kitabun ka ta tsarkake shi babu kazanta a musulunci yarbujuka dukkanin kazanta gumaka ta hajjo ta kaurace musu wala tallin kada ke kyauta ta tafi in da haka ya za a yi da da matar kasa da kyar ta kiwata rago kullum tana za a ragon nan dusha kullum tana ba shi ruwan jami kullum da kyar ragon nan yake da bakar rago da ɗaura da kuma ta yace na kuma da bakar rago da kake sai kenan eh? da kai da ciya mai waye ne da wani ragon layya to kuma ta ɗauka ba wani kan da gina gobe yake na ciya mai da wannan aure a yawon ta ilai ya wani rabbika dangane da ubangijin ka ta shigo ke yana ce bala ya ce wa ma'ana in ta an ji ma'ana wannan ayar ayyan guru an shirki yana gargaɗin mutane don su da shirka da yau da ila taushe yana kira mutane zuwa ga tsanin markazi wannan shi ne san kira zuwa ga tauhidi wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ba wata ta gina zuwa ga tauhidi kada ka kuskure da kira mata zuwa ga sanan kanka ko zuwa ga tauhidinka ko ka bata musu lokaci ka bata musu kanka lokaci ranar alkiyama kuma ki kira ku ka kira mutane zuwa ga addinin Allah wa anna hadha siratun mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تذكروا لك وتتقون وربك فكبر أو ذنب التوحيد تكبير من أبنك بالتوحيد بسيئة تكبير من أبنك karke zai yi kira suna Allah ta'ala da zai kira suna yana su suna Allah ta'ala ta zai a kira maka faɗan suna wasu wasu ya maka ta tsayi a yi tsayi a amara ka da shirki ka tsarkake dukkanin ayyukan da ka zama shirka والرجز الرجل ما ليس الأشمام خير الدماء وهجرتها قول وهاجرها قولة مسلم ko da hijira a kawace musu shi ne tarku ha mutum ya bar shi su karantar su gina kaɗai ya amalu ha da kuma bar ya kyamaci ya ninkarci masu gina kaɗai barbara a cikin ha kuma yi fito na fito da su ba shi ba da shi ya amalu ha kuma ya barranta da masu gina ka ba ya koya ta fi gina ka ba amma kan kai ke ba ta sha'awar su. Kuma da a'a ka kyamaci shi har da asalin tsofar zuciyarka saboda sun saba ma Allah ta'ala ba zai da al'ada ku ba a yi ba kuma ina kan yanzu na ganin kwanciyar ta ce zai kusa ba su Allah sauri malaka cewa aka da ashirin ashara sunin da yadda ila tauhid ya ɗauki tsawon shekara goma cicin yana kira mutane zuwa da tauhid Ka san da tauhidi ba abin wasa ba ne A awwal wajibin alal abidi معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو مرآن علامة يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا أسماء الحسنى صفاته العلى شنو أول يجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد متى نتصل الله تعالى في أقول من هذا أول أول ما يجب على المكلف تشميت المنزل ولا wannan shi ne wannan shi ne babba abin da ke gaban mutane abin nan abin da ke gaban mutane su zamana sun san ta shi ne abin da asfafani ya faɗa alai da ya zuba alal abidu ma'aikatul ilahi bi tasbih shi ne abin da ma za Allah kira da muke Allah tabbata gare shi da mu'azzin jabal to ce sai yasin أول ما تدعوهم إليه شهادة الله لا إله إلا الله أكيد شكرنا قال صلى الله عليه وسلم شكرا عشرين دراهم دقيق يوم عيون وعد أما تنشى النبي مزيد شكرا قوم الشيك يبدأ مقنجرة تهيج صلى الله قوم شايفه قوم شايفه اللي هاته بيها صلى حجي دعزني دليا دكومي دكومي aka bawa shekara a sauran shekara da wajen yadda aka yi waɗannan abubuwan ka san tauhidi yana da muhimmanci sosai da sosai tauhidi shi ne abin da ke hada kan al'umma ya ba da al'ashir bayan ya cika shekara goma yana shekara nawa kenan da rayuwa hamsin ɗari da biyu kuma samari sai aka yi mu kira jirgin zuwa sama. Za ka ce al-mi'raj shi ne kyakkyatawan da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi zuwa sama wurin wa wurin wa yake قال هذا انا استمرار الميراث متفق عليه yana cikin manyan manyan mu'ujizoji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da ya taɓa yin wannan da Allah ta'ala yake so ya gana da shi na kira shi shi an kira mutum da yake ko ba ka bane kuma na ce Allah na kira kuma ku ce a kuma kuma ku ce an yi kira an yi mai raji da shi zuwa sama wannan ne tukar da rara idan aka ce al-isra shi ne tafiyar dare da aka yi da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Idris شيل سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو البشر ولا شيل الإسراء المعراج دبنا قال صلى الله عليه وسلم يقول تابوشي أين yadda annabawa suke ɗaurewa ima annabawa sallah sai ya wuce kuma ya zama kowa da a wannan tafiya ya ga abubuwa masu tarin yawa لقد رأى من آيات ربه الكبرى يا جمال من آية من آيات ربه بذلك آية وبنجي الله تعالى يا جعل الكبرى من من صلى الله عليه وآله وسلم يا جمال أوكا جبريل التكتية حالتها كافر الدنيا بقى هي أوكا التكتية حالتها ملاك جبريل بقى

salloli biyar din nan an wajen samun su ne a wannan dare daren yana ma'aiki ala kira da amince ala su tabbata gari shi yana dawowa a garin makka a nan ne sallar asubahi kuma da dare da fitar da ya zai faɗa masu ta ce ina ina ina daga daga makka zuwa dakin makka tafiya ce ta kwanaki da kuma watanni ake yi amma shi zai ci mana lailan a wani bangare na dare ita zai ije dawo ba ya gaba da makadin kuma har ya wuce can har ya faɗa mashi abubuwan da ya gani da da iya za a shagar su bakko ita ce kai ba kai tare da fitowa fili ai ita bishiya a farko ma za ta yi ko tana fitowa to ya za ta fitowa ko ce ta hannuna yasa Allah ta'ala ce ma da Allah ru'yatan lati wa ma da Allah ar-ru'yan lati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratan mal'unatan fil Qur'an abin ruwan da muka dai nuna maka a wannan tafiya ba komai ne yasa ba da mutum ya zama da dole kana zama da mutane za su da ko ba za ba wa shajaratul mal'unatu fil Qur'an hakan nan ma ilayyar bishiyan nan ba ta tsine wata cikin Qur'ani ita ce wata bishiya a shirka da su zakon da hannun asiri ina ji wannan ko ina shagaratun ta haribu fi asalin jahil a tsakiyar wata jini take fitowa wani ya ta amma yanzu kusa shi haƙi ka zai zama kai shira na da wani amma yanzu kusa shi haƙi don yadda kamar kai shira ne ke eh to shi da kuka ce a to inda da gaske ne suna da ayarin dabbobi suna da ayarin matafiya sun tafi sun dawo yanzu ina ra kuma su cike ina da rai na cewa ya Allah ta'ala ya rubuta mishi daga makka zuwa baitul maqdis ne ake yi mishi duk abin da suke faɗa yana kallo yana ceto mu suna yi kaza suna yi kaza za su yi ci kaza saboda ake da idan suna da wuri kaza to a tafiya irin wannan za su ishe gari ne daidai lokaci kaza matsayin zakka da ke sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wadannan abubuwan sai za ka mishi yi bukhari ta samu tafsir da ibn kafir ya hukunta da gangamin shi a cikin tafsirin suratul isra in ga wannan wadannan abubuwan ba sai wata maulidi ne suke kirawa da manzon Allah wai suke maulidi da da dukkan zuwoti sun kama roshi kun saki tushe sun kama ganyen da littafin gusasshen nan da Allah ya sauke malaki cewa wa salla fi makkata salata sinin yayi salla a maka tsawon shekara uku domin da manzo Allah sai da ya dawo a wannan safiya sai malaikar Jibril alaihi salatu wassalam ya sauko ya nuna mishi yadda ake yin sallah din da lokacin shi shi ne abin da farko a bada مدر مالك ده شنو shi na شنو حديث نمبر 2 في صحيح a كتاب المواقيت kun gane wannan ko malaka jibril ya sauko kuma sallah ka sallah ka sallah, kuma sallah ka sallah. kun gane wannan sai nuna mishi yadda ake sallah din da kuma lokutan kowace sallah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin sallah raka'a biyu ake ta gaba ɗaya ta biyar din sai da ake hijira aka koma madina sai sallah azhar da la'asar da magariba da isha aka cika su kowace don ta zama hukun da yake an fara maka daya sallan matafiya sai aka dabta a yadda kake ne kenan sai ra gargana matafiya ke sallah raka a hudu lalle sallah ta kan kai dubin ɗinta kamar mazaunin gida da sallah a zahar raka a takwas haka ake sun sallah a zahar raka a hudu yana hannun duniya mafi ingancin magana shi ne mutum yana halin tafiyar kaso da wannan babu da ke ciki ba وصلى في مكة ثلاثة سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة bayan ya cika shekara uku yana sallah a maka raka a jiki da hada da shekaru bana da yana kira da tabidi shekara da kenan shekara goma sha uku shekara goma yana kira da tabidi tabidi shekara uku yana sallah raka a jiki da ma sai da raka cikakkiyar koyar da da haka amira da hijirati ila madina sai aka umarce su da hijira zuwa madina domin umarni annaba haka su ake yi da annabi Musa alaihi salatu wassalam hijirar ka ta umarce shi sai da ya faru فالتقم الوحيد المؤمنين فلولا أنه كان من المشبعين ولبث في بطن إلى يوم يبعثون من بالأعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه يعني شجرة من نبتين وارسلنا إلى مئة ألف أو يزيدون ثم كان من مغلب أنا رأى ما تشاكل في shi kuma duk wannan zama da هو salafi a shekara goma sha uku a maka kai kuma ana tsangwama iya sai da yake har ba'isa ba'isa da hasu kenan nan da larabci a ba'isa babu tsarin manzuka sai da yake har ba'isa yana ba a kan haka suka zuzuce shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaikan duwatsu malaka jibril ne zai malaka duwatsu yake ga dutse nan ga dutse nan da kike so a yi mishi kaga ga musu dinki da yana ki a tallafo na a tallafo na sai man rasul ne ce a a tsari muna fata ubangiji Allah ta'ala ya fitar a kasance waɗanda za su yi tauhidi sallallahu alaihi wasallam rahaman manzo Allah sallallahu alaihi rahama ce ga mun rahama wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin rahama ce ga har kafirai rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafe su domin ba zai rahama su ba amalaka da su in ai sai annabawa ba tsayanar da annabawa ke a halakar da mutanen ba shi ne mai wasallam suna ciki haka ubangiji Allah ta'ala bai halakar da su ba ya Allah ta'ala bai tashi su rufe amfan abin nan يذكر الله من كان هذا الحق من عندك فانكر على ما حجارة من السماء وكنا هذا باب العلم حيث لا كان الله ما زيد من عبد شجن الله تعالى بذيه مش عذاب بكنا تشكيش صلى الله عليه وآله وسلم haka suke ne wannan haka suka tsaye da mulkin sa sai da ya tura sahabbansa zuwa habasha haso zuwa na farko da ya tura su habasha suka je karkumanta habasha gari ne na kirista ba gari ne na musulmi ba a nan da wasu ya tura su zuwa habasha domin akwai ɗan dama dama mun ga mun da ke haka da Allah sallallahu alaihi wasallam ke shi da ga ranar da Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu suratul najm a Ka'aba yana karanta yana karanta yana karanta har ya zo karshe ya karanta ayat sujjada uku ya gudu kawai ko ya sujjada gaba ɗaya mashirkan larabawa suke sujjada idan wannan suna yi sujjada mutum guda ne su suka wannan bankarar ya ta bankarar da a bakar suna yin wannan sujjada sai labari ya kai da mutanen habasa da suke hijira farko ai mutanen maka sun musulunta labarin ko yake a dubbe sai suka tuho da zimmar har sun sauko ya sun sauka da jidda sun suna tsanka shiga maka sai labarin ya zama shi ai ba su jira suke ba ai ba musulun da suke ba asalin wannan su jiran ba da suke yi sai da suka sake sabon salo na azabtar da mulmuli sai da ya shi su jira ƙar'ani a hana ai kusan cewa suna ƙarƙashin kulawa ta Allah madaukakin sarki da wadda yake tsaye da kai sujada walillahi yasjudu ma fi samawati wal ardh Allah kadai ke sujada sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kan wannan aka sa a rasul Allah sai ta tura wasu zuwa habasha ta kai kuma ta habasha ta ba musulmai bane shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga duka ana yi na sabonsa ga kin garafin shi ana yi da duk abubuwan da ke faruwa da irin ɗanyen aiki da suka mishi a nan da ita ba da shirka ana yi a nan da ita ba da haka a ƙashin gaskiya ka ce ka fitar da cikin al'umma ka ƙaurace musu ka je ka zauna a wani da daban kana buƙatar da mai wuri ma ta kanka wani mutum da ƙaramin ba ƙananan da ba kawai da zuwa lafi da ce ai mutane suna aikata alfasha suna aikata kaza da bare ko yace musu ba kenan ko ko su annaba suna ciki kuma da manzo a ta'ala alaihi wasallam bai fita ba sai da ake mishi umarni kuma abin da ya sa ya fita zuwa kuke suna mutum ɗan ƙarshe na hallaka shi kawai duk wata dabara da za su shi duk wani diplomasiya da za su yi, shi da cewa in ta'ala ila kalmatin sawa'in bayna ma bayna abu talib yana kan gaban rasuwa suka zo suka tsaya a gaban shi shi to tun kafin ka rasu ya zama na ka tafi gabar bayar da kura a ce bayar da su wata muke muka tsara a dan dan wanka ka shiga tsakanin da shi sai ce a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah da su Abu Jahl da Abu Jahl da sa sai Abu Talib shine mai sulhu tsakanin su sai kar kuma ka shirya da musulmi bane amma ya gamsu addinin magana shine addinin gaskiya yace laulal malamatu wal azab musabbatu law jitu musan bilal kayina yace da wani da kana cewa addinin ya rawa ya amma kai na gamsu shine addinin gaskiya kuma ce wannan sai abu talib yake me shike so mai kai ne kake so na gare shi sai ce manzo ne yace abin da yake so ne su ce la ilaha illallah sai su kuma suka ce me za ke sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu tana so a sanya abin da ya zama kwaya ɗaya tan in da hada da shawar kusa wannan abu ne da ɗan karan nan ma'ana su kuma zama a nan la ilaha illallah shi sa da suke a mai ƙungu la ilaha illallah ba a'a shi zama a nan ita ce la ilaha illallah ai na zama ce su rushe guda kaza bai ce su bar la ta kusa ba ce la ilaha illallah shi ne muka ce a ja'ala al-ali haka ilahin wahida shi ne mamu bin abdullahi a cikin littafin yake cewa mutumin da jahilan larabawa sun bi mutum na ma'anar da ilaha illallah don sun san ma'anar da ya sa suka fi faɗa shi kuma ya zo kullum yana fara da suka suka ɗauke da shi Allah ya ce suka zo suna mitin ban ƙarshe duk wata hanya da za su bi kawai shi ne a kashe shi kuma ubangiji Allah ta'ala ya ɗauko mana abin da suke cewa a cikin littafin nasu na suke cewa وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوا ويمكرون يمكر الله ولا يكون ماكرين وما شيء أبوه الأفضل دي يثبتوك wani ya bada shawara yadda ba yanzu shi ne a kulle shi amma ɗaure ya gare yana cikin ɗaki a kulle sai da mu ɗana abinci sai na ce ɗuɗɗu mutanen shi a hankali ya wasu su ɗaure shi sai wani ya bada shawara yake shi abin da yake gani shi ba a fitar da magana da hanzarar gaba ɗaya a kore su da hanzarar sallallahu alaihi wa sallam farko ma ta ta ba da an kore kafin shi annabi Ibrahim sun gane wannan sai wani ce in aka kore shi zai je ya sansani sai wani ba da shawara ke zai da a kashe shi to sai aka yi tibaki a kan kisa a izinin nan shi ta mutu a kashe manzan na sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu a zahirin kisa domin eh, sauran yan uwan shi kore shawa duk da ba addinin suke ba ba za su yi ba a kashe ba domin da yanki ne haka suka faɗa da annabi shu'aibu suke cewa da shi walau la rahaquka la rajulak da ba duk ɗan uwan da kake da shi ba mun maka rajul kun ga wannan sai suka ce to yanzu da za a shi ne kowace kabila ta kawo mutum guda miliyan kasu sai a tara kabilun larabawa a kalla akalla samu kabilu ne kenan misali ka gaddara ya sa samu goma sha biyu idan ka samu kabilu goma sha biyu mutum goma sha biyu kenan idan suka ne dukan karan daya ɗabi'u ne sai kashe sai kashe kenan goma sha biyu yanzu bare shawa kadai za su iya faɗa da ƙabila goma sha biyu eh to dole su yadda a ba da jiya to shi kuma sun dauke nauyin ba da jiya ana ga kuma da ci wannan ra'ayin da su wani su to yanzu da gama shirya wannan sai da ga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kuma shi da wahayi illa billahi wa masjidil hijra من أمرها أن من الجبرين بن تشير إلا بأن تبدأ من بعد الكتابة صلى الله عليه وآله وسلم فتبدأ من الجبرين صلى الله عليه وآله وسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم sun ga mutumin da Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya bantara musu a a ranar bakar ba su ji da daɗi ba alam tara ila alladhina baddalu ni'mat Allah kufran wa halu qawmun dar al-bawa jahannam salama wallahi sun sha azaba ran mutum kuma Allah ba zai taɓa yasu musu ba ya fi musu ba وجيل للذين يقاتلون بأرض الظلم وإن الله على نصر بمقدور الذين قتلوا من بأرض بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا دفع الله الموت بعضهم ببعض لهدمت صوامع يبيع وصلوات ومساجد للشرك رسول الله فكان في ذلك أما الله تعالى يا نونا نسوك في ذلك sai da aka ce jigajigan su mutum saba'in aka kama كان aka kama mutum saba'in a hannu su daga abin da tarihin laraba ba zai taɓa mancewa da shi ba har zuwa tashi alkiyama fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin da ya so garin da ya fi kauna cikin ɗan uwansa cikin danginsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wal hijratu al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam idan an ce hijira shine mutum ya tashi daga garin da ba a shari'a ta musulunci ba a tsaye dokoki na musulunci ya koma inda ake tsaye da dokoki na musulunci yadda ake yin addinin su. ciki amma ka sun fi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addinin asali ma inda ba din sun je matsayi na neman rayuwar da ba in dai ba sun tsaya ne na ya ce su ce ai da Allah bai ce da shi mutum da ba ko da ya ta tsaga amma da suka buƙaci yanzu